Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. a yau alhamis uku ga watan agusta na shekarar 2023 To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labaran. Maryam manyan hafsoshin sojin kasashen ECOWAS sun soma wani taro a Najeriya dangane da juyin mulki a kasar jamhuriyar Nijar. Makonni gabanin taron kolin Amurka da Japan da Koriya ta kudu da aka shirya gudanarwa a Amurka. Beijing na kokarin kara cuɗanya da makwabtan kasashen biyu na yankin Asiya. iran ta rataye wasu 'yan tsiraru 'yan kabilar buluci su goma sha ɗaya bisa zargi da tuhume-tuhume cikin sauyi 48 lamarin da ke kara ruru ta fargabar ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa ga al'ummar kasar To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu sharhi kan harkokin yau da kullum sun ce matakin da kungiyar ECOWAS ta ɗauka kan sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar ya yi daidai domin hakan zai zama darasi ga wasu da ke da burin yin hakan nan gaba. don ba dauki mataki mai tsanani a kan irin ganga canza mulki ba kaga da mu ta samu irin su zuwa zuwa eh, mulkin soja na burkina faso mali da gini bisau ziki kamar idan aka bi wancan ciyani ka da shi kan kujera a niger aka aka dawo da bazum kagan zuwa zuwa aka ci musu sauka su ma sauka ba su ma da biyu su da hari To za ku ji ƙarin bayani nan gaba, sannan za ku ji yadda manazarta sha'anin tsaro ke ci gaba da bayyana matsayin matsayinsu dangane da barazanar amfani da karfi da ƙungiyar Sediyawo ta yi wa sojojin Nijar da kuma yadda Faransa ke gaba-gaba wajen ganin akwai bukatar a yi amfani da karfi don tabbatar da mayar da shugaba Muhammad bazum kan mulki. Faransa tana gaba da cikin wanda suke nemo a maido mulki wani da saboda ita kasan bayan burkina faso da mali niger ne ya zamanto inda take da karfin zama to yanzu in niger kin kuma ya sha kuje kasan lalle abin ya zama mata babbar darura a nan iyakan sahel ma zaman faransa ya zama babbar darura A Najeriya kuwa za ku ji cewa kungiyoyin kwadago sun amince su dakatar da yajin aiki da zanga-zangar lumana na gama gari da suka fara a jiya laraba a duk faɗin ƙasar bayan ganawa da shugaba Bola Tinubu da yammacin jiya. Muna kuma tafa da rahoto a kan martanin da masana harkokin kwadago suka maida dangane da nasara ko tasirin zanga-zangar da kungiyar kwadagon Najeriya ta NLC ta gudanar a jiya. A gefe guda kuma ga dukkan alamu shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na shirin ƙara yawan ma'aikatu a yayin da ya aikawa majalisar dattawa ƙarin sunayen ministoci goma sha tara ciki har da wasu tsofaffin gwamnoni wani abu da jam'iyyun adawa suka yi tar da shi. wayannan al'amura da ake a najeriya na cin mutuncin 'yan al'ummar najeriya ya yi yawa a cikin matsalolin da 'yan najeriya suke ciki yunwa da cin hanci da rashawa da yake 'yan najeriya suke ciki sai a ce wayannan ne su ne kuma su zama cewa su ne ministocin da su shugabanci najeriya kacho A yau za ku yi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku shirin domin iyali ba, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Manyan hafsoshin sojin kasashen ECOWAS sun suma wani taro jiya Laraba a Najeriya dangane da juyin mulki a kasar Nijar. To a farkon wannan makon ne kungiyar ta ECOWAS ta shata wa'adi ga shugabannin juyin mulkin na Nijar da su mayar da hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum kan mulkin sa ko su fuskanci matakin soji. Gargadin ya haddasa martani mai tsauri daga kasashe biyu makwabtan Nijar waɗanda su ma shugabannin su suka hau mulki ta hanyar juyin mulki yayin da ya rage saura kwanaki hudu a wa'adin na mayar da zababben shugaba Bazoum kan mulki tare da gargadin da kasashen Mali da Burkina Faso suka bayar fargabar tashin hankali na karuwa a yankin na sahel a wannan makon kungiyar ta ecowas ta kakabawa nijar ɗin takunkumi to amma ƙasar gini wadda ita ma shugabanta ya karɓe iko ne ta hanyar juyin mulki ta ƙauracewa matakin faransa da tarayyar turai duk sun dakatar da tallafi ga ƙasar ta nijar bayan juyin mulkin na makon jiya faransa wacce masu goyon bayan juyin mulkin suka kai wa ofishin jakadancin ta hari ta so mu kwashe 'yan kasar ta da 'yan wasu kasashe daga Nijar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ya yi magana da Bazoum a yammacin ranar Talata. Kano kuma ya jaddada goyon bayan Amurka da ƙawayenta ga tsarin demokuraɗiyya. a halin da ake ciki kuma fadar shugaban amurka ta white house ta ce tana sa ido sosai kan juyin mulkin da aka yi a niger a daidai lokacin da ofishin jakadancin amurka ke shirin kwashe wasu ma'aikata daga kasar da ke yammacin afirka yayin da masu yunkurin juyin mulki ke kallon wa'adin ranar lahadi don maido da hambararren shugaban da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya manazarta sun ce moscow da beijing suna sa ido kan yamai tare da neman damar faɗaɗa tasirinsu muna kallon wannan lamari sosai da sosai kuma ba mu yanke wata shawara ba amma tabbas za mu shiga ka'in da na'in don tantance taimakon da za mu bayar a cewar john kebe a lokacin wato daraktan yaɗa labarai da sadarwa na majalisar tsaron kasar amurka a lokacin da yake jawabi ga manema labarai a wannan makon juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar niger a makon jiya ya bi sahun juye-juyen mulki na baya-bayan nan da aka yi a kasashen mali da gini da burkina faso inda wasu gungun jami'an soji da suka nuna rashin jin daɗin su kan matsalar tsaro da rashin shugabanci na gari suka kame shugaban kasar suka mamaye kafofin watsa labarai inda suka ayyana kansu a matsayin suke rike da madafun iko makonni gabanin taron amurka da japan da koriya ta kudu da aka shirya gudanarwa a amurka beijing na kokarin kara cuɗanya da makwabta biyu na yankin asiya masana sun ce matakin na da nasaba da kokarin da beijing take yi na karfafa alaka da koriya ta arewa da rasha ministan harkokin wajen japan yoshimasa hayashi ya bayyana shirin na kasar china a wani taron karawa juna sani da aka yi wa kafofin watsa labaran japan a makon da ya gabata yana mai cewa babban jami'in diplomasiyyar china wang yi ya ba da sanarwar gudanar da tarukan tattaunawa mai zurfi tare da seoul da tokyo da alama shawarwarin na da manufar gurgunta dangantakar da ke tsakanin amurka da manyan kawayen nata biyu waɗanda suka sha alwashin gaggauta haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki bayan tarukan koli biyu a wannan shekara a watan mayu ne shugaban amurka joe biden ya gayyaci shugaban ƙasar koriya ta kudu yun suk yeol da firaministan japan fumio kishida domin halartar taron koli na ƙasashen uku a makon da ya gabata aka sanar da wurin da za a gudanar da taron a ranar 18 ga watan agusta a cibiyar david da ke maryland madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Bayan da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta sanya wa sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar takunkumi. Masu sharhi a kasar Ghana na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da batun. Galibi suna ganin hakan yayi daidai don dakila aukuwar hakan nan gaba a wasu kasashen yankin. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako ya aiko mana da wannan rahoton. mashaharantan suka ce matakin da kungiyar ecowas ta ɗauka kan sojojin da suke juyin mulkin yayi daidai domin hakan zai zama izina ga wasu da ke da burin yin juyin mulki nan gaba rashin ɗaukar tsatsauran mataki kan ƙasashen mali burkina faso da gini waɗanda suka yi juyin mulki a baya bayan na ya taimaka wajen wannan juyin mulkin kamar yadda mai sharhi kan al'amuran yau da kullum yunus salahuddin obanjo ya ce ni ina ra'ayi da cewa um, a ja kunnin duk wanda yake dai da mataki na juyin mulki ke saboda mu duka mun ce mun tabbatar kuma mun amanna demokratiya juyin mulki ba abin da mu sake koma lamari na juyin mulki ba amma akwai bukatar kuma duba yadda shi a shugabannin da ake zaben su kan hanyar demokratiya suke tafiya da irin shugabancin da yake ake ba su yana da muhimmanci sosai abin tambaya shine wa'annan takunkumin da yake su yan ecowas sun dibiya ma kasan niger dama kasan niger da irin matsalar da suke ciki na batun tattalin arziki sai kuka kara dibiya musu irin wanga masalori mazaunan kasan ya lamarin su ne kasance yasa akwai bukatar a sake duba ya dai a samu daidaituwa a ci gaba da muhawara yadda da samu shagaban shugabannin sojoji wanda suka yi juyin mulkin nan da waɗanda yake kuma suke cikin siyasa na ƙasar Nijar. Abin da kuma kamata sake duba shi ne mu duba akwai kasashe kamar Mali, kasashe kamar Burkina Faso da suka yi juyin mulki me an kai musu me ya faru kasashen nan. Ka gani wasu ababen ga dukan da yake an bar ya faru ba dau mataki wanda yake da ya dagire wayannan ba. sa sauran kasashe kuma ke duba kamar su ma sai su dau mataki kan ainihin juyin mulki. Isa salam mai sharhi ne kan siyasa masakatar jam'iyyar CPP ne. yankin Ashanti ya ce matakin da ya kwasta ɗauka kan Nijar zai kara kare dimokuraɗiyya ya ce hakan zai kiyaye koma ga shekarun baya da sojoji suka yi kaka gida a mulkin Afirka. In Afirka suka yi shirin ya zama eh, sojoji wani hujja ko lokaci kowane abu ya zo da bai ta kara karya ba sai su ji mulki. To kan da za a yi a muyan mu sare wayan ga gwamnati na farin fula wanda ya kama da ci gaba wurin shekara goma da muka samu Afirka duka ciki shine dole a ECOWAS su haɗa kai kiyaye wani gwamnati farin fula Abin da su shine su ko wani kasan da juyin mulki duka su tabbatar kamar wannan kasar nan ba samun ci gaba wannan kasa a samu su wani takunkumin ne kamar su kunci ya zama da yan garin su tashi cikin ba a'a ba za mu yarda da gwamnatin soja ba a kuma muna da gwamnatin farin fulla kan da mu samu sauki da walwala mu yi mu ci gaba da mu to shi ekowa sun yi ne suna ganin ya zama ma eh, sauran wasu kasashe darasi an ba haka za a yi ba ya kama afirka ci ba an so manga an taba samun tahiri in ka duba cikin 70s ko 80s kusan an samu afirka kusan kowa gwamnatin soja ke mallakan su to an dau hukumi da sauri ba wayanda ga abin da ya faru wani shekaru 20 30 da wuce shi zai na komowa kuma ma Afirka. Alhassan Suleiman Bello mai bincike ko mai sharhi kan ƙasa da ƙasa ya ce ƙasashen Mali, Burkina Faso da Gini da suke gargaɗin ECOWAS suna yin haka ne domin rigakafi. Ya ce idan aka yi nasara kan Nijar to lalle hankali zai koma kansu. dan ba dauki mataki mai tsanani a kan irin gangacin mulki ba kaga da mu ta samu irin su zuwa zuwa kuma ba dai kawo mana ci gaba a jihar west africa ba bisa rayin da ya kawo dauka rayi ne da ya dace rayin da fi kowa ya goyi bayan su ba da jima wannan ba eh, mulkin soja na burkina faso mali da gini bisau su ma sun zo sun fito da nasu kwaminike cewa idan aka bi sojin nijar da hari da bindiga su ma da su fita cikin ecowas za su goyi bayan wayancan da kansu sun sani abin da ake cewa symbolic ne su ruzi ciki kamar idan aka bi wancan ciyani ka da shi kan kujera a niger aka aka dawo da bazum kagan zuwa zuwa in aka ci musu soka suma wasu soka ba su ma da biyu su da hari shi sa ihu ne suke kai su ma su samu su tsare kansu a min support of ranye ko as a ja musu magana a ba su deadline idan ba su bi ba a biyo su kawai kamar da aka biya jami'a baya ga ecowas kasar faransa da ta yi wa niger mulkin mallaka ta yi allah wadai da juyin mulkin kungiyar tarayyar turai ta dakatar da haɗin gwiwar tsaro da taimakon kuɗi ga Nijar yayin da Amurka ta yi gargaɗin cewa taimakon da take bayarwa ga ƙasar na cikin haɗari. Idris Abdallah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniyar. Iran ta rataye wasu 'yan tsiraru 'yan kabilar Baloch su goma sha ɗaya bisa tuhume-tuhume cikin sauyi 48 a cewar wata kungiya mai zaman kanta a yau Laraba. Lamarin da ke kara ruruta fargabar cewa ana ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa ga al'ummar kasar. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Iran mai cibiya a kasar Norway ta bayyana cewa an rataye 'yan kabilar buluchis har wato 'yan kasar iran guda tara da wasu 'yan kabilar ta buluci 'yan kasar afghanistan da ke makwabtaka da kasar su biyu daga safiyar lahadi zuwa safiyar talata Kungiyar ta kara da cewa ta sami jumlar hukuncin kisa 61 da aka zartar a duk faɗin ƙasar ta Iran a cikin watan Yuli yayin da Iran ke ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa wanda ya zuwa yanzu kasar ta kashe mutane 423 a bana. Masu fafutuka na zargin Iran da yin amfani da hukuncin kisa ɗin don yada tsoro a ko'ina a cikin al'ummar kasar sakamakon zanga-zangar da ta barke a watan satumban da ya gabata kan mutuwar masa amini yar shekaru 22 an tsare yarinyar ne 'yar asalin kasar ilan daga kabilar kurdawa bisa zargin ta saba wa tsauraran ka'idodin sanya tufafi na mata na jamhuriyar ta musulunci a ƙarshe tuhuma mai cike da tarihi da ake yi wa tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump da haɗa baki domin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020 ta zargi Trump da mashawartansa da kitsa wani gagarumin shiri na lalata ayyukan yankunan zaɓe wato Electoral College a turance daya daga cikin abubuwan da ba a cika fahimta ba a tsarin zaɓen Amurka. Tuhumar da aka fitar a ranar Talata ta zargi Trump da neman haifar da rudani dangane da sakamakon zaɓen da ya sha kayi a hannun shugaba Joe Biden ta hanyar sa wasu mutane a jihohi bakwai da aikawa da sakamakon zaɓe na bogi ga majalisar dokoki. A cewar masu gabatar da kara fatan da suka yi shine bayyanar sakamakon karya tare da sahihin sakamakon da aka tabbatar a hukumance zai baiwa abokan trump a majalisar dokoki hujjar cewa babu tabbas a sakamakon zaben da kuma jinkirta tabbatar da nasarar biden a takaice da jinkirin zai baiwa tawagar trump karin lokaci domin kalubalantar sakamakon idan kuma daga karshe aka amince da sakamakon na karya to eh, sakamakon da yawancin masana ke cewa zai iya saba doka sauyin kuri'un a jihohi bakwai da aka yi niyya zai baiwa trump nasara a ƙarshe majalisar ta yi watsi da ƙuri'un zaɓen na jabu tare da tabbatar da nasarar biden amma bayan gungun babban magoya bayan trump sun mamaye ginin majalisar dokoki lamarin da ya tilasta wa 'yan majalisar ficewa daga majalisar tare da raunata jami'an 'yan sanda da dama har ma da sanadiyar mutuwar wasu da dama. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. manazarta sha'anan tsaro na ci gaba da bayyana matsayin su akan barazanar amfani da karfi da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta sidiyawo ko ecowas ta yi wa sojojin niger akan bukatar su mayar da hambararren shugaba muhammad bazoum kafin shudewar wa'adin mako guda da suke mai da martani kan ikirarin na ecowas kasashen mali da burkina faso sun lashe takobin kai wa sojojin da suka yi juyin mulkin a nijar dauki muddin kungiyar ta siriyawo ta yi amfani da karfin soja wajen warware wannan rikici to sai dai kamar yadda za a ji a tattaunawarsu da sulamin muni barma mai sharhi akan sha'anin tsaro dr sadiq abba na ganin mali da burkina faso ba su da karfin da zai ba su damar taka wata babbar rawa idan siriyawo ta zartar da kudurinta akan sojojin na nijar eh, lalle gaskiya ne Mali da Burkina Faso suna fama da ta'addanci. Ba su samu suka ci nasara kan wannan ta'addanci da suke wanda ya dame su. E, kaman ka ɗauki ƙasa kamar Burkina Faso ana zato ma 'yan ta'ada sun riƙe kaman ƙasa arba'in cikin ɗari yana hannunsu kuma nike tsammani abin ya haka ma to wanda bai yaƙi kanshi ba bai ceci kanshi ba ba za a iya tsammani zai hoto ya ceci wani ba in ka ɗauki mali shi ma ba ta tsira ba wanda ake ce ma islamic state ko daesh kuma da su 'yan alkaida wanda suke tare da shi eh, iyan agali suna ba ƙasar mali wahala sosai To wanda yake cikin irin wannan abu zai huto ya ce zai ɗauki sojoji a aika kasashen waje kasan lalle kamar za a ce ya yi wani niya wanda ya fi ƙarfinsa. Kasar Faransa ta soma kwashe 'yan kasarta da ke nan Nijar. Yaya za a iya fasara wannan yunkuri na Faransa da ke kan gaban waɗanda ke ganin dole sai an yi amfani da ƙarfi eh lalle wannan niyya da ƙasar faransa ta yi ta ɗauke 'yan ƙasashenta wanda suke zambe a nijar. za a iya cewa ma kamar rigakafi ne faransa da yake an yi zanga-zanga an nemi toya eh, ambasar kinta kuma an nemi wasu abubuwa tana tsoron kar a je kuma abin ya ƙara cakuraya. bare in kuma abin ya kai kamar yadda ka faɗi inda sai ta kawo gudunma wajen ecowas in ecowas za ta aika sojoji tunda faransa ta ce ko aika sojoji ne in ecowas sai isa tana bayan ecowas kuma za ta kawo mata taimako to ka san kenan in akwai 'yan kasar faransa a nan aka yi irin wannan abu dole mutane za su nemi fansa saboda haka ma faransa tana iya ɗauke mutanenta faransa tana gaba da cikin wanda suke nemo a maido mulki na da saboda ita kasan bayan burkina faso da mali niger ne ya zamanto inda take da karfin zama to yanzu in niger kin kuma ya cakule kasan lalle abin ya zama mata babbar darura a nan iyakan sahel ma zaman faransa ya zama babbar darura in kuma ba ta da sahel ba ta da wasu kasashe inda take da karfi kamar nan wajen sahel king shine sa take ba da wannan babban kokari saboda a samu maganin wannan abu da ya faru a niger juyin mulki a maido tsofan mulki saboda ita ta fi ganiya da haka shine ribanta to amma dr abba sadiq Ah, ba ganin kamar halin da aka shiga a jamhuriyar Nijar zai iya mayar da Nijar ɗin ko kuma yankin Sahel tamkar wani fagen kafsa yaƙi tsakanin Rasha da ƙasashen yammaci? A'a ayo wannan yaƙi ai dama yana nan. Eh, a Burkina Faso a Mali Rasha ne da sauran ƙasashe kowa yana neman ya samu fage. Eh, dama Nijar ita ce ba inda ba a kai nan ba. ko da yake ni ban tabbatar da rasha ta sa wani hannu cikin wannan juyin mulki da aka yi ba amma yana wa ya zama mata aiki ya zo daidai lokacinsa to tun da yanzu kamar su wanda suka yi juyin mulki ya zamanto kowa ya tsane su kuma ana neman a yaƙe su kasan sai su nihi wanda ke iya kawo musu taimako rasha ita ma in ta ga kaman kowa ya yi Allah wadda ya yi watsi da abin nan sai ta ga kaman gashi ta samu fage inda take iya ci gaba To madalla yanzu kuma za mu leƙa Najeriya. Bayan ganawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu da yammacin jiya Laraba a fadar gwamnati da ke Abuja. Ƙungiyoyin ƙwadago na NLC da TUC sun amince su dakatar da yajin aiki da zanga-zangar lamana na gama gari da suka fara ajiya a duk faɗin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa na ɗauke da ƙarin bayani. shugabannin kungiyoyin kwadago na najeriya waɗanda suka kira yajin aiki kuma aka fara shi wato shugaban kungiyar kwadago ta nlc comrade joe ajero da na trade union congress festus osifo sun yi wata ganawa ta gaggawa da shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu inda suka fahimci juna suka daidaitu cewa kungiyar ta kwadago wato nlc da tuc za su jan yajin aikin da suka fara domin su kara jan damarar yin zama na gadaga domin tabbatar da cewa an fahimci juna tsakanin su da gwamnatin tarayyar najeriya ta yadda yajin aiki ba zai yi wani amfani a ci gaba da yi shi ba sanarwar da dele alake mai ba shugaban kasar najeriya shawara akan ayyukan yada labarai ya bayyana cewa lalle kungiyoyin guda biyu sun amince bisa ga yarda da juna da aka samu tsakanin su da shugaban kasa bola tinubu inda shugaban kasa ya ba su tabbacin cewa lallai a cikin watan Disamba ne matatan mai dinnan ta fatakwal za ta fara aiki bayan da aka daɗe ana gyaran ta bisa ga yarjejeniyar da aka cima tsakanin kamfanin mai na najeriya mai zaman kansa nnpc limited da kuma kamfanin na italiya wanda ke gyaran matata maya technomot pspa kamar yadda sanarwar ta dila alake ta bayyana ta kara ba da tabbacin cewa an fahimci juna tare da aminci tsakanin kungiyoyin kwadago na najeriya da bola ahmed tinubu cewa za a yi zama na musamman nan gaba domin a duba duk bukatun kungiyar ta kwadago kuma za a buɗe cikin gwamnati domin a fahimci juna ta yadda za a yi aminci da yarda da juna cewa yajin aiki ba za a sake bukata a yi shi ba domin sun yadda bola ahmed tinubu da gaske yake zai aiwatar da yarjejeniyar da duk aka cimma tsakanin kungiyoyin kwadago na najeriya da shi yanzu dai an sa ido a ga irin yadda wannan janye yajin aikin zai yi tasiri dangane ne da goyon baya ko rashin goyon baya da ya samu a wadansu bangarori daban-daban na najeriya yayin da ake ganin cewa wannan daga kafar watakila ita ce za ta fi zama a ala domin irin hasarar da wannan yajin aikin ya fara kawo a cikin najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya Ko da yake kungiyar kwadago a Najeriya ta janye yajin aikin da zanga-zangar lumana da ta fara a jiya Laraba. masana kan harkokin kwadago da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun fara mayar da martani dangane da nasara ko tasirin zanga-zangar mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da wannan rahoton Rashin farashin kayayyaki da faduwar darajar naira, ƙarin kuɗin makaranta musamman makarantun ilimi mai zurfi da kuma tsadar sufuri na daga cikin batutuwan da ke damun 'yan Najeriya kuma su ne ƙungiyoyin ma'aikata na ƙasar ƙarƙashin uwar ƙungiyar kwadago ta NLC ke nuna adawa da su har ma ta gudanar da zanga-zangar lumana. Dr. Mansur Datti malami ne da ke koyar da ilimin harkokin kwadago da nagartar aiki a kwalejin nazarin harkokin gudanarwa da sha'anin mulki ta kano bayan tarurruka da kungiyar kwadago da kyar aka rinjayi kungiyar kwadago ta yadda cewar ta fito te wannan protest din sannan a tafi yajin aiki na baba sai ta gani saboda shi yajin aiki yana ɗaya daga cikin abin da yake kassar gwamnati sannan kuma yajin aiki kamar yadda ya nuna a cikin kasashe manya-manya a duniya yana ɗaya daga cikin abin da yake juya ma gwamnati kasar nijar ta samu juyin mulki kuma waɗannan dalilai na matsi da na karyewar tattalin arziki shi 'yan ƙungiyar kwadago suke faɗa to ƙungiyar kwadago ta shirya ba a gaskiya zancen gaskiya ne ƙungiyar kwadago da da gaske take yi to da za ta tafi yajin aiki na dindindin din na sai baba ta gani. To amma a cewar kwamar Sa'id Bello tsohon memba a kwamitin koli na ƙungiyar kwadago ta Najeriya NLC zanga-zangar lumana ta NLC ta yi armashi. gaskiyar lamari a wannan fitowar da aka yi an samu nasara tunda a baya ba a samu irin wa'annan abubuwan da aka yi da nlc ta kira ta kira ba wanda ya ce kala saboda haka an watsa musu kasa a ido shi yasa gaba daya suka kasa yin wani abu ai abin ba daga maganar buhari ba ne ko daga a'a saboda 'yan kasar sun kine su fito ko su amince a yi abin da za a yi sannan kuma akwai waɗanda suka jahilci buhari ya taba tsalle dinga ihu duk wanda ya ƙara man fetur ya kai naira arba'in da biyar a lita ɗaya to ya cuci 'yan najeriya to shi ko ya kai shi hannawa wajen 200 da wani abu ya kai shi kuma 'yan najeriya maimakon talakan nan da ya tsalle ce ko a mutu ko a sai buhari ya fito a yi wannan abin ya kiyarda zai tashi babu shiga tsuntsu ba su ga tarko shi sa kuma jama'a suka dinga shiga cikin wannan musifar da ake ciki to gaskiya saboda haka talaka su suke ji a kansu to amma dai alhamdulillah yanzu wannan abin da aka yi an yi daidai kuma mutane ya kamata su daɗa bada haɗin kai in goma an ce a fito a fito ɗin fiye da yadda ake tunani sai dai duk da haka gwamnati da kungiyar kwadago na da damar fitar da talakawan najeriya daga wannan yanayi da suka tsinci kansu a cewar dr mansur datti a ita bangaren gwamnati tana da hanyoyi da dama waɗanda za ta iya ta fitar da talakawanta daga cikin wannan matsin idan wannan gwamnatin ta yadda ta fara gyara refinery kuma ta gina waɗansu to sai fi mun rasa yadda zamu yi da man fetur saboda duk abin da yake jawo tsadar man fetur ɗin ya riga ya kau amma idan kungiyar kwadago za ta dawo kungiyar kwadago ta gaske ta yi aiki bil haƙƙi da gaskiya to wallahi tallahi kungiyar kwadago za ta sama wa talaka sauki kuma za ta sama wa gwamnati mafita mahmud ibrahim kwari miliyar amurka daga kano nigeria to har yanzu dai muna nan a nigeria Ga dukkan alamu shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na shirin kara yawan ma'aikatu a yayin da ya aikawa majalisar dattawan ƙasar ƙarin sunayen ministoci goma sha tara. Ƙari kenan akan suna ashirin da takwas da ya riga ya aika a makon da ya gabata. To sai dai wasu jam'iyyan adawa sun yi tar da wannan yunƙuri. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani. Shugaban Majalisar Dattawa Godswill Akpabio ya gabatar da ƙarin sunaye da ake buƙatan tantancewa a matsayin ministoci su goma sha tara da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya aika wa majalisar a ciki har wasu tsofaffin gwamnoni biyar da Simon Lalong na jihar Plateau. da Bello Mutawalle na jihar Zamfara da Atiku Bagudu na jihar Kebbi da Ibrahim Gaidam na jihar Yobe sai kuma Adebo ya Ga Oyetola na jihar Oshun. Waɗannan sunaye sun kawo jimla da aka miƙa wa majalisar zuwa arba'in da bakwai, wanda yake nuna alamun za a ƙara yawan ma'aikatu. Yawan sunayen ya bambanta da na gwamnatocin baya da yawan su bai kai arba'in da bakwai ba. Wannan ya jawo hankalin jam'iyyar Labour inda mai magana da yawunta Dr. Yunusa Tanko ya ce su ba su gamsu da wannan mataki ba. Kamuna mu a ganin wayannan al'amura da ake a najeriya na cin mutuncin 'yan al'ummar najeriya ya yi yawa babu wani kwarewa bai nuna cewar bajinta ba ne cewar a cikin matsalolin da 'yan najeriya suke ciki yunwa da cin hanci da rashawa da yake an 'yan najeriya suke ciki sai a ce wayannan ne su ne kuma su zama cewa su ne ministocin da su shugabanci najeriya kacho to mu da gaskiya ba wai mun yi ba mun musu ba mu musu fatan rashin alheri ba sai dai mai fatan cewa allah dai ya sa mu samu abubuwan da muke roƙon allah ya mana a cikin kotu idan za mu samu mu gyara ƙasar nan domin wayannan da aka zaɓa nan gaskiya daga kan gwamnati na ƙasar ba gyara ƙasar nan za su yi ba an riga ma ta riga ma ta nuna dama an ce jimman da ta yi kyau daga laraba ake ganin ta yanzu mutanen najeriya suna cikin wani irin hali har a cikin suna nadama allah shi kiyaye amma ga sanata mai wakiltan jigawa ta arewa maso yamma baban gida husaini Majalisa ya ta riga ta keɓe rana da za ta tantance waɗanda aka kawo sunayen nasu. azubi na biyu an kawo ministoci goma sha tara wanda kuma in allah yadda juma'a in allah yadda zamu fara tantance su to kenan majalisar da ta ba za ta tafi hutu ba sai ta kammala tantance dukkan ministocin eh gaskiya ne ba za mu tafi ba wannan shine gudunmuwar mu ga cigaban kasar mu kuma abin da ya kawo mu nan kenan da za mu tabbatar da cewar mun tantance su ga baki ɗaya kana yi su sai mu tafi hutu kenan tun da ku ba ku fara hutun ku a daidai lokaci ba misali kamar ran 27 ga wannan watan in kuka tafi hutun za ku ƙara wannan makonni biyu to a tunani dai akwai haka amma ni na san haka ba zai yiwu ba dalili shine na san zuwa lokacin kasafin kudin ƙasa zai zo kin ga shi ma wannan aiki ne mai mahimmanci a kalandar majalisa da haka lalle lalle na tabbatar wannan ma shi ma gudunmu da zamu bayar ta wannan hutun mu yanke shi da zaran aka kawo kasafin kuɗin ƙasa mu fara aiki a kan shi ya zuwa yanzu dai mutane 28 majalisar dattawa ta riga ta kammala tantance su kafin a ci gaba da sauran mutane goma sha tara da shugaba bola tinubu ya miƙa masu madina da To masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a shirin mu na yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyanna da ya taya na gabatar da shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.